glo na sararin samani data ne da shi kake amfani wajen cire waka da shi kake kallon fina-finai shi ne abin da 'yan banki suke dubawa kudinka a kan wai da ina ma datan ne yake zuwa duk wani data ya zo ne daga nan ai su ma sun sani saboda haka sun yarda cewa glo shine na farko a wajen rangwame da kuma data duk a cikin najeriya sannan kuma glo sammarin kebul din shine wanda ya zama to ya tafi dubban dubban kilomita ya haɗu da fiber cable sannan kuma ta baka shi a mafi rangwame fiye da kowa glo na sararin samaniya a ko'ina dole a ce da miji iya baba babba data iskar bada rayuwa samu bonus na kashi 125 bisa 100 akan dukkan tsarin data kuma a more bonus kashi 25 bisa 100 ba tare da ka'ida ba kuma mara katsewa akan dukkan tsarin data da ake ci gaba da sabunta saya babu dakatarwa danna star 777 hash domin shiga wannan tsarin.